masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau 27 ga watan ramadan watan tara eh, hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam takwas wanda zai daidai da 23 ga watan shidda 2017 to Allah rahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات كانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki bayan da ya mana bayani kamar yadda muka riga muka karanta jiya wato kenan Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan muhimmancin nisantan ayyuka wanda suke na kaba'irai da ladan da Allah zai bayar da kuma yadda Allah madaukakin sarki zai kankare zunuban mutane ma dama sun nisanci eh, abubuwan da Allah ya haramta sannan ya ja hankalinmu da kowa ya tsaya a matsayinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bashi mace ta san matsayinta a matsayinta na mace namiji ya san matsayinsa a matsayinsa namiji mai kudi ya san matsayinsa talaka ya san nasa mai mulki ya san nasa wanda ba haka yake ba shi ma ya san nasa kowanne Allah madaukakin sarki ya bashi darajarsa sannan kuma da batun dawowa da cewa yanzu kowane mutum in ya rasu yan uwansa na jini ko na karaba su ne za su gaje shi sabani yadda ake a kansa farkon musulunci ko kuma farkon hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda muka bayani cewa wannan sura dama sura ce wanda aka kira ta da suratun nisa galibi tana magana akan hukunce hukuncen mata raunana da mata da kuma rauna na yayaye marayu da sauransu to Allah madaukakin sarki sai ci gaba nan da bayani akan wannan manhaja inda yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa lalle mazaje su ne wanda Allah ya sa suka zama tsayayyu akan kulawa da al'amarin mata bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd saboda Allah ya fifita wa'ansu akan wa'ansu akwai fifiko da banbanci tsakanin mace da namiji Allah ya fifita ɗa namiji akan ya mace wa bima anfaqu min amwalihim da kuma ɗauniyar da suke ɗauka na mata da dukiyoyinsu shi ma yana daga cikin dalilan da ya nuna cewa mazaje Allah ya fifita su akan mataye to sannan sai sifata mana sifar mata na gari sune mata da ake kiransu salihan bai fa salihatu salihan bayi mata in kana neman mace saliha to su ne tun masu yin kunuti ma'ana masu tsoron Allah maɗaukakin sarki a kowane lamari da kuma kowane hali suka sami kansu su ne kuma har yanzu hafizatu lil ghaibi ma zalla Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye musu mutuncinsu to wannan mutuncin ko da a fili suke ko da a ɓoye suke suna kiyayewa wannan mutuncin nasu Abin da Allah ya kiyaye shi su ma kiyaye shi na mutuncinsu sannan duk da haka ana zaune wani lokaci za a iya samun matsala ta haka Allah ce wallaci ta kafa wani nushu hunna dumata da kuke sauran za ta tada karan hanci to da farko ga matakai bai zuhun da sai ku musu wa'azi domin wa'azi wani lokaci kan shirya da mutum an nuna masa ga da yake gayan da yake ji tsoron Allah sai ka ga mutum ya shirya in wannan bata ci ba Allah ce wa hadiruhunna fil mataji sai ku kaurace musu a wurin kwanciya wannan shi ma yakan sa mace ta yi tunani cewa ashe tana da matsala shi yasa kaza da kaza yake faruwa da ita na uku yace wadribuhunna sai ku dake su duka kuma wanda yake ba mai raunanawa ba to idan haka ta faru ana tsatsan ɗayan ukun nan zai sa mace ta yi tunani maimakon ta da karan hancin ta kwantar da shi ya zama an zauna lafiya ita da tsakaninta da mijinta ta haka duk lokacin da aka ce haka ta faru yana dana kun in su muku da'a sun bi biyayya kan wannan to fala ta buwa alaihin sabilan bai kamata mutum ya nemi wata hanya kuma da zai sake kama ta da laifi ba in allaha kana aliyan kabiran lalle Allah madaukakin sarki ya kasance madaukaki ne sannan Allah mai girma ne idan muka nazari dangane da wannan aya Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaji su ne tsayayyu akan mata yawanci mutane zaka ga malamai suna fassara wannan aya farkon abin da suke karkata a kansa shine wato kenan abin da yake faruwa tsakanin miji da mata so miji shine wanda yake tsaye akan al'amarin mata tare da cewa ita aya din ta yi magana ne a kan mutlaƙi rijalin wa mutlaƙi nisa'i maza gaba ɗayansu da kuma mata gaba ɗayansu wanda ya kamata ce mun fahimci aya ta haka ayan nan ba ta kai ta a kan miji da mata kaɗai ba saboda in ka lura za ka ga uba tsaye ne akan 'ya'ya mata shi yake kula da su aka ga ba mijinsu ba ne ɗan uwa ko ƙani za ka ga tsaye ne a kan ƙannansa mata ko kuma yayun samata shi yake kula da lamarinsu a duk lokacin da wato kenan ta ce ai ka gaba mijinsu ba ne saboda haka shi yasa duk lokacin da za mu karanta arjalu qawwamuna ya kamata mu masa fahimta wadda take wato kenan babbar fahimta cewa maza gaba ɗaya su Allah madaukakin sarki ya sanya su zama su tsayayyu ne wato kenan akan al'amarin mata kaga kuma ta wannan za mu lura cewa wannan yana ba wato kenan eh, mata wani fifiko duk da cewa Allah madaukakin sarki ya ba wani fifiko a mata a matsayin su wato kenan na iyaye ya ba su wato kenan wani ɗawainiya da su da su ya zama allah zinta musu amma duk da haka Allah ya fifita maza a kansu a kan dukkan wato kenan a ɗawainiyoyi Allah subhanahu ta'ala kaga anan ya talubi minna an na hatarima kadiyatul abinda Allah ya halitta ya tsara shi a rayuwa Allah yana bukatar mu mutunta wannan wa huwa al-khaliqu allazi ahsana kulli shay'in khalqa duk inda kaga Allah ya halitta to shi ya kyautata wannan halitta din duk abinda kaga Allah ya tsara to ya kyautata wannan tsarin wa awdaha al-qadiyya al sannan ya fitar da duk tsari da ya shafi imani a haka ya kamata a ce yadda Allah ya tsara a bi shi shine sai kaga an zauna lafiya al'umma wata kenan ta ci gaba Allah madaukakin sarki yace ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza sune tsayayyu kan mata wallazi qalibu fiha alaihi an yuwaddiha in wujida ma yuaddi ila mukhalafa idan mutum yana ga kaman ba haka bane to kaga akwai bukatar ya kawo dalili misali mu yana ganin cewa ai duk abin da namiji zai yi what a man can do a woman can also do ko kuma what a man can do a woman can even do better duk yana ganin haka to kaga akwai bukatar wato kine ya kawo dalili wanda zai iya gamsarwa wal mar'atu allati takafu min hadhihi al-aya idan mace tana ga wannan aya kamar bata mata adalci ba bai kamata a ce maza suna da fifiko akan mata ba najid annaha la lam turzaq bi waladin zakarin la gadabat duk matan da take ganin cewa ku nazari ku gani matan da take ganin cewa ai da maza da mata ɗaya suke to zaka gani misali a ce ta zo haifuwa in ta tashi haifuwa sai ta haifi ya mace ta zo haifuwa ta sake haifuwa mace ta zo haifuwa ta sake yan mace za ka ga hankalin ta kuma ya tashi za ka ga hankalin ta ya tashi wai za su almahada za mu tambaye ta limaza idan me yasa hankalin ta ya tashi sai ta ce uridu ibnan liyahani liyahani eh, ah, liyahani ina bukatan ɗa wanda zai zo ya kula da ni saboda in tafiyan ta yi tafiya dole za ta koma karkashin ɗanta to idan babu dan fa to kaga sai kaga karshen rayuwarta musamman ma idan Allah madaukakin sarki yayi mata nisan kwana mai gidan nata ya tafi wane ya tafi kaddara ce yayin ta sun tafi kan nan ta sun tafi iyayen ta duk sun tafi ta zama yanzu ita ce tsofuwa, gaba da namiji a kusa da ita to kaga sai kaga damuwa ta kasance ka kaifa wa anti ta'arudina fi hadha eh, al-amr to idan mace a ƙarshen rayuwarta tana buƙatar ɗan namiji wanda zai tsaya kula da ita me yasa take mu'arada take ji kaman cewa da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i kaman ba a mata adalci ba dan haka ya kamata mu fahimci to me ma'anan qawwam ma da Allah madaukakin sarki ce qawwamuna ar-rijalu qawwamuna kaga qawwamuna anan wato ya kai mubalaga a wajen kiyam da an ce ar-rijalu yaqumuna kaga single ne amma yace qawwam kaga wato kenan akwai kaiwa matuƙa wato kenan a cikin al'amarin don haka Allah madaukakin sarki sai anan sai ya zo da kiyam ya ce tsayuwa in ka ji an ce wane ya tsaya akan abu kuma fihi ta abu to akwai wahala akwai ɗawainiya wane ya tsaya ai akan abu kaza to ma'ana ya ɗauki wata wahala ya rungume ta don haka ce a rigalu ƙawwamuna alajisa kaga akwai wahala da ɗawainiya wanda suka runguma akan wannan duk lokacin da ka ce fulani ya koma ala kaumi alal kaumi wani ya tsayi akan mutanen ko ai sa shine la yartahu abadan kaga bai ba shi da lokacin hutu kullun yana kula da lamarin su ko to saboda haka in aka ce arjalu qawwamuna ala nisa'i kaga wato kenan matsala ce wanda yake Allah madaukakin sarki ya nuna cewa akwai wahala da Allah ya dora wa maza kuma wato kenan akan mata don gudanar da hukuncin mata mun gane wannan yawwa sai ce kuma ɗawainiyar da Allah ya ce akwai ɗin sai ya ce alal nisa'i ya ce arrijalu mazaje mazaje kowane namiji yaro ƙarami ɗa yana ɗaukan dauniyan uwa ɗa yana eh, wa yana ɗaukan dauniyan kanwa, kan yana ɗaukan kauniyan kanwa ko ya ko wani abu makamancin wannan uba yana ɗaukan dauniyan ya miji yana ɗaukan ɗauniyar mata don haka ba a matsalar ba ta tsaya kamar yadda muka faɗa akan tsakanin miji da mata ba gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya mai da su wato kenan su wato kenan tsayayyu ne akan mata sannan Allah maɗaukakin sarki sai ce ya yi hakan ɗin Allah ya ɗora musu sun ɗauki wannan ɗawainiya ɗin bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din da a dalilin Allah maɗaukakin sarki ya fifita fi a dalilin fifitawa da Allah madaukakin sarki sashen su a kan sashe, eh, dama tunaran gini randa ne tunaran da aka yi ɗa namiji aka yi ya mace to halittar ƙirar kanta da jibilla din da gariza ɗin da take jikin ɗa namiji ta sha bamban da ta na mace kuma Allah madaukakin turke ya fifita na namiji akan wato kenan mace to mata wata fifa tufin fi fuskoki da yawa kaga shi dan adam namiji lahul kadhu yana da wahalhalu da yake dauka akan gida akan ɗawainiyar mata ko uwarsa ko kanwarsa ko yarsa ko matarsa wala darbu fil ardi sannan shi ne kuma yake bugu a ban kasa ya je kano ya dawo guje maiduguri ya dawo ya je wani ma kasar waje wani yake zuwa ya je ya dawo wani ya je nan ya dawo wala husayu alal ma'aishi kuma shine mai daukan dawainiyar kawowa wato kenan eh, kayan rayuwa a cikin gida wa zalika hatta yakulu lil mar'a subul al hayati al anika duk wannan yanayi ne dan ya sama mu mace hanyar rayuwa mai dan dana mai dan dama dama mai dan mutunci inda mai gumu bi ri'ayati a lokacin da ta zama a karkashin sa ya je gona ya dawo ya je kasuwa ya dawo ya je kano ya saro kaya ya dawo ya je malaysia ya sayo kaya ya dawo ya je lagos ya je duk hakan nan dai duka wannan saboda ne daukan wani abin nan yanzu misali ka ɗauki misali kissan annabi adam da allah maɗaukacin sarki ya bamu a cikin alkur'ani ina hazzarar haƙu subhanahu wa ta'ala adama lokacin da allah maɗaukakin sarki ya tsawatarwa annabi adam alaihi salatu wasalam da shi da matarsa dangane da al'amarin shaidan ai mun sha karanta a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ja kunnan annabi Adam da matarsa akan iblis wanda aka ce iblisin nan da aka ce ya zo ya sujada a annabi Adam mala'iku ma su yi sujada a annabi Adam mala'iku suka yi iblis ya ki ko sai iblis ya kafa hujja me yasa ba za ka yi sujada ma annabi adamu ba sai ya ce a asjudu liman khalaqta dina ni ne zan yi sujada ya ubangiji a wanda ka halice shi da laka ai kaga ba zai yiwu ba to anan sai Allah madaukakin sarki sai bayani cewa a annabi adamu ya ce masa adamu ka lura kaga ikun nan duk ibadar su nan da imanin su nan da nace su gaishe ka sun gaishe ka haka ne eh haka ne amma kaga wannan iblis din da nace gaishe ka sai ce ba su yi ba saboda hasada da take tsakaninsa da yace wai ya fi karfin an yi shi da wuta ya zama ya yi gida a gare ka haka ne eh na ina ganin to shikin to ka lura sai Allah ce masa inna haza adu laka wa li zawjika fala yakhrujannakum min al-jannati wannan iblis da kake gani fa abokin gabanka ne abokin gabar matarka ce domin ga annabi adamu da nana hawa su su bi ne kawai duk faɗin aljanna don haka ka kula fala ya kurjanna kuma mina jannati kada ku kuskure ya fitar da ku a cikin aljanna to yanzu da yace kar ku kuskure ya fitar da ku aljanna wahala hal qala ba'a da ha fatashkaya aw fatashka me Allah bada kuke take ce wala yakhrujanna na min jannati? Fatashka. kada ku kuskure ya fitar da ku aljanna zaka wahala <laughs> bai ce ku ku bin za ku wahala ba mun lura sai ce fatashka kenan yanzu in suka kuskure suka fito a abin nan a cikin aljanna wai zai dauki da wannan matar a aljanna dai komai yana nan kullu shay'in mutawaffir duk abin da suke so gashi to yanzu an zo duniya <laughs> adam ya je ne wannan ya je ne wannan ya je wani sai Allah bai ce kaya ba kaga tinyirin gini kenan ran zane Allah madaukakin sarki ya sa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd mazaje su ne tsayayyu akan mataye saboda Allah maɗaukakin sarki ya fifita wa'insunsu wato kenan akan wato saboda da kage kenan dan adam shine mai ɗaukan wannan wa haza da idan ala annal kiyamata ta tabi ila ta'ab kuma wannan yana nuni cewa tsayuwa akan abu akwai wahala a cikin sa wa ila juhud yana buƙatan kokari wa ila sa'i yana buƙatan kuma kai kawo wa hadhihi almuhimmat takunu lirajul kuma duk wannan aikin faɗa namiji ne ɗakin ɗa namiji ne kuma dan ya mace wani lokacin mata ba su sa fahimtar irin wa'annan abubuwa din saboda ka shi yasa sai ga a ɗan ƙanƙanin abu sun ɗauka a hankalinsu ya ini a cikin a cikin a gona ko ya ini a shago ko ya ini a kasuwa kullum kuma ya je ya dawo kullum kuma ya je ya dawo saboda ne saboda su ka gani sannan Allah madaukakin sarki in mun lura inda yake cewa rijalu muna alal nisa'i sai ce bima fadalla Allahu ba'dahum 'ala ba'din to anan sai ya ce ba'dhum saboda wani lokaci zaka ga Allah madaukakin sarki ya fifita a a faddala ar-rajul li'annahu qawwamu fadalla al-mar'ati aidan li shay'in Allah madaukakin sarki ya fifita namiji duk da cewa ita ma mace kuma wato kina akwai abin da Allah madaukakin sarki ya fifita ta da shi wa huwa kauna hasakan saboda ita ce wato kenan asalin gurin nutsuwan dan adam in yaje ya gama kuma in ya dawo gida yana bukatar ya samu nutsuwa hina yastarihu inda har lokacin da yake zuwa ya samu nutsuwa duk wannan ƙwarone da ya in ya gama ta ce gida zai tafi saboda in yaje gida anan zai zanna kuma ya huta wato kenan a gurin ita mace yastarihu rajulu yanan kuma kaga kenan ita ma sai ta dauki ɗawainiyarsa amma dai in ka lura ai duk wancan wahalhalin na wajen shine asalin wahala shi yasa sai yake cewa kuma wabi ma an faƙo min amwarihim bayan a cikin yanayin tsarin halitta Allah ya fifita da namiji sannan kuma akwai abin da ake kiransa infaq bil amwal shi yake daukan dukiyarsa kuma ya bayar dauki dukiyarsa sai sayo kaza ya kawo dauki dukiyarsa sai sayo kaza ya kawo dauki wal mali yati natijatul harka wa natijatul ta'ab dukiya kuma kullun tana zuwa ne a sakamakon yunkurawa da sakamakon wahala sai ka ji ka dawo sannan dukiya ta samu sai ka yi nan ka yi nan sai nan dukiyar sai ka kada nan ka buga nan ka yi wannan ka yi wannan wani lokacin hadda da rashin gaskiya wani lokacin hadda in haram bel kamo nan kamo can kamo tan dukiya sai ta samu ko sannan sai a dauka ai infaki a mata a saya musu zani a saya musu abinci a saya musu waye a saya musu waye to duka wayannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya fifita ƴaƴa maza wato kenan akan nan. fallazi yata'abna qul lahu anta qawwam dan haka kenan duk wanda zai dauki dauniya ya buga can ya buga can ya buga can sai mu ce masa ya zama qawwam kamar da Allah ya ce ar-rijalu qawwamun idan falmar'a yajibu an tafrah bi zalik kenan in haka ne ya kamata a ce mace ta farin ciki da wannan daga ya fita ya je ya buga ya buga ya buga ya samu ko ma dan kadan ne ya samu mushaqqata wa aqal ta'aba المشقة jinsi al للجنس li zalik saboda da wahala da dawaniya duka sai Allah ya dora su a jinsin da suka cancanci wannan in aka ce mace ne za ta yi wannan za ka samu akasi ne abun ya riga ya juya walakin muhimmatan wa in kana azima illa annaha tatanasab wal khasla al mataluba awwalan fiha ita ma nata dawaniyar dawaniya ce wadda ta dace da ita ita ma akwai tata da aka sa mata misali arriqa tausasawa wal da kuma nuna soyayya da bege kaga yanzu duk da zaka iya zuwa kai tutsu akan kunya ka buga ka buga ka kai ka dawo ko za ka iya gogoriwa a shiga kasuwa za ka iya ini a tsaye a shago kana mikawa ana mikowa amma in aka baka jariri da aka haife shi kwana uku da haifa da haifansa aka ce yau kai za ka rene shi na yau daya yau daya sai ka zabu yi wato kenan ya abin amma ita saboda Allah ya yi su suna da rauni sai Allah ba su kula da abu mai rauni saboda inda aka san mutuncin goro ana ake nema masa ganye su za su iya kula da yaro komin takasa za su iya ɗaukan ɗauniyarsa ba wannan wal'adaf Allah ya ba su kuma tausasawa wato kinan da kuma kula kuma duk inda hankalinka ya tashi a duna in ka shigo cikin gida za ta iya kwantar maka da hankalin saboda natsuwa ake bukata a gudun don haka falamiyar ta bi misali hadha nahiyatu rajul kaga irin wani ba dora wato kenan dan namiji ba li'annal kasba saboda daukan ɗawainiya da buga buga bigitan-bigitan, da bigegeniya ko wannan la yuridu hadhihi umur shi baya bukatar irin wannan wahala da daukan ɗawainiya ba za ta dace da irin wannan langwababbun abubuwa tare da ɗa namiji ba ta haka shi ba a ɗora masa wannan ba bal ya taji ila alquwa yana bukatan karfi wal azam wa shidda da ainihin azama da tsanantawa da haka shi sa Allah madaukaki zai ce qawwamun ya'ani ani na fil qiyami ala umuri nisa maza sun kai matuka wajen tsayuwa akan al'amarin mata ya sun kai matuka sannan Allah madaukakin sarki yana bayani a mata yake cewa la tazkurna faqat annaha hikayatu zawjin wa zawja kar sai tsammanin wannan ayan tana magana akan matsala ce da ta shafi labarin mace da mijinta a'a Allah yake ce masu mata su da kansu su da wannan qaddirna anna al-qiyama yakuna ala amri al-banati wal wal ummahati mata su fahimci cewa da Allah yace maza sune masu tsayuwa har yanzu ya shafi tsakanin miji da mata ya shafi tsakanin da da uwa ya shafi tsakanin wa da kanwa da koya ko kuma makamancin wannan ta haka fala yasifu an na'khudha kuwa ala annaha asaitara da haka ka gina kaga ba wato kenan wai fin karfi shine abin nan da ce ai maza sun fi karfi maza a ba fin karfi ake magana a kansa ba ba sai tara bane matsala ce wato kenan ta dauniya ta haka shi ta Allah yake cewa saboda abin da Allah ya fifita sashin su da sashe ko bi ma an fa min amwalihim da kuma abin da suka ciyar wato kenan a dalilin sa na dukiyoyin su fa iza fa iza kana zuwaju mut'atin lil unsa wa zakar والإنسان والإثنان يتمتعان ويدان استبقاء النوع في الذرية فما دامت المتعة مشتركة وطلب الذرية أيضا مشتركا فالتعب التي تتركب على ذلك لم يكن على كل منهما إذا أنت bima an fako min amwalihim sai ya zama wato kenan idan an duk lokacin da aka ce an kulla aure za ka samu wato kenan da macen da na namijin kowa yana jin daɗin ɗan uwansa dukansu su so biyu ma dama suna buƙatar zama eh, wanzuwan wannan zaman da kuma wanzuwar zuriya ta dan adam shine ya zama bayan su akwai ƴaƴan su bayan su ma akwai ƴaƴan su ma bayan su akwai ƴaƴan su shine ake kiransa istibqa al-naw'u fi zurriya wanzuwar wato kenan ƴaƴaye ma da suna bukatan wannan domin a ce ka gama rayuwar ka tafi baka da jika ai baka da da baka da jika ba shi ma kaman wani nau'i ne na na wato kenan dan tawaya to ma dama wato kenan wannan jin daɗin ana yana ishtiraki wato kenan tsakanin mace da namiji wajen jin daɗi da kuma neman zuriya dukansu to kenan kaga fatta abul lati tatarattab eh, ala zalika lam taka ala kulli minhuma dawuniya da wahalar da yake cikin wannan bai zama ya fada akan kowanne da ke cikin zuwa walakin haja'at ala rijal fakat maza ne kawai Allah madaukakin sarki ya dora musu sadaka na farko kaga shi aka dora masa sadaki shi aka dora masa sadaki wa nafqatan ciyarwa shi aka dora masa hatta walau kanat almar'a ganiya ko mata tana da arziki alqur'ani bai dora mata ita za ta ce da gida ba alqur'ani bai dora mata ita za ta ba da sadaki ba la yafrut alaiha shar hatta an taqra zawjaha Allah maɗaukakin sarki bai farlanta mata ya zama wajibi har ko da a ce ta ba mijin ƙarorin ya buga ya buga ya buga ya gama ta abdin nasa duka bai samu ba to ba mu bashi to bashin nan ma Alƙur'ani bai ce sharaɗi ne sai ta bayar ba ba dole ba ne. in ta yi niyya ta bayar shikenan in bata niyya ta bar ba a zauna gidan haka a zauna gidan haka in ta bayar kuma shikenan sadaki komin arzikinta kai da kake talaka kai ne za zaka nemo sadakin ka bayar ba a ce shi sai ta bayar ba in kaga ta bayar wannan san ranta ne taimakawanta ne da agagawanta ne amma dai wanda ya alkur'ani ya mai da shi farilla a kansa shine wato kenan kai mijin kenan kai mijin kai ne Allah madaukakin sarki ya ɗora maka izan kawamu eh, rijali ja ja'ad lin nisa'i birahatin wa man ajin alhunna hunna almuta'ib kenan da aka ce maza su su masu daukan dawainin mata wannan tsayuwar ta zo don sa mata su huta su nazo a ɗauke musu kuma wato ke dauniyar wahalhalu mai yawa hakan nan Allah riga ya tsara abin to in haka ne falima za ta hazunar mar'a minha me yasa mace in an ce arrijalu qawwamuna 'ala nisa'i take kaman an an yi son wahalar da aka yi ya zo don su su huta ne wahalar da aka ce an ɗora wa namiji don su mata su samu nasuwa ne ko ka gani su su zama wato kenan har abada su ne masu ɗaukar ɗauniyarsu li'annahu la yuqalu qawwamun limudlakil qa'im fal a yu'addi muhimmatan limarratin wahida ba a ce arrijalu qa'imuna ba in an ce qa'im wanda zai tsaya maka dawaini a wani lokaci in an yi wucewa an wuce wannan guri shikenan a'a sai aka ce qawwam wato kenan har duniya ta nade maza su masu daukan dawainiyan mata ne haka ne yawa al'amari ne wanda ke mustamir Allah ce arrijalu qawwamuna al nisai bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wa ma nakda matsayin za mu yi aikin wahala mu sha wahala mu ɗauki ɗauniya lil mar'ati wai saboda mace wala budda an takuna liman muhimma tuwazi zalika to ita ma ma za mu zami wancan ita ma akwai muhimmancin da Allah madaukakin sarki ya dora mata a kanta wanda yake a madadin wancan kuma ko kamar yadda muka faɗa baya shine wato kina ana buƙatar kullum mace ta zama gurin natsuwa a dan adam in ya je ya gama bugabugan sa ya dawo ya zama in ya zo gida kuma sai huta ya sami wata kenan natsuwa wa hadhihi fiha tafsilun aidan wannan ma kuma kaga kowane shi ma yana da abin din daki daki da matakai matakan sa Allah madaukakin sarki ya riga ya yi bayani a farkon aya muqaddimatin bi hukumin yajibu an yulzamu bihi auyar ta zama bihi hukuncin da ya zama wajibi a dauki da ne yasa li'annahu hakamal khaliq saboda Allah madaukakin sarki yayi hukunci wanda yake shine mafi alkhairin masu hukunci yayi hukunci a farkon ayan da muke karanta ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza sune tsayayyu akan mata sannan sai aka kawo hanyar tsayuwar sai aka ce ma faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim to tunda an dora musu wannan dauniya to su kuma mata akwai abin da aka dora musu da gefen me aka dora musu shine sai Allah ya ce fasalihatu mata salihai tunda za su dauki wannan dauniyar to suna bukatar ko mata wato kenan wanda suke salihai ko a madadin wancan ɗawainiyar aka ce suna bukatar mai fasalihat suna bukatar mata wanda suke salihai to amma za mu yi tunani to su ayi salihan kai to salihan nan sai Allah ya fasara su cewa su salihan mata fa su ne qanitatun hafizatul lil ghaibi su ne masu kunuti masu tsoron Allah madaukakin sarki sannan suna kiyayewa a gaibi gaibi shine lokacin da mijinta baya nan ko kuma ubanta baya nan ko wanta ko kaninta baya nan ko duk wani wanda zai tsawatar mata baya nan daga ita sai ubangijinta sai wanda take tare da shi to duk abin uban zai tsaya ya ce ta kiyaye shi abin mijin zai ce ta kiyaye shi abin wan ko kanin ko dan zai ce ta kiyaye shi to idan ba sa nan to su kuma hafi zata gaibi suna kiyaye wannan abin a gaibi kasan babu wanda zai so a ce yarsa ta zama wato kenan haka haka sadaka duk abin da idan sai gani bai dace ba bai hana to in bayyanan ya zama gaibi to salihan bayi su ne masu tsoron Allah masu kiyayawa na a lokacin da uban bayanan ko kuma abin da mijinta ba zai taɓa yadda ta yi ba ko ba zai taɓa ganin ta yi haƙura ba to idan baya nan ya zama gaibi kenan to za ta kiyaye wannan a lokacin da wato kenan baya ko kuma abin da wanta ba zai taba ta ba yana ganinta hankalinsa zai tashi ya dau fada da masifa to idan baya nan ma wajibinta ta kiyaye ko kuma ɗanta ba zai yarda a ce ya uwarsa a guri kaza ko tana abu kaza ba to in dan baya nan za ta kiyaye wannan abu shine Allah Bada sarki ya ce to wa'annan salihan so ya kamata kuma su zama sakamakon wato kenan wa'ancan masu kawwamo din wasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi wal mar'a as-saliha hiya al mar'a allati istaqamat ala al manhaj alladhi wada'ahu laha wada'ahu laha min khalqiha fi naw'iha don haka kullum mace saliha ita ce wacce ta tsaya akan tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya halice ta akan ta ya ɗora ta wato kina akan kan haka ta haka fa ma damat saliha ta kunu kanita in dai mace saliha ce to za ta zama kanita da haka shi sa tafsirin saliha na farko sai zama kanita ce fa salihatu tun. salihan mata su ne masu kunuti duk mace in dai saliha ce to za ka same ta kuma mai tsoron Allah ce shine ma'anan kanita wal kunuti in an ce kunuti ko kuwa dawamu da'atullah shine wamu a cikin da'ar Allah salihar mace ita ce wanda kullun tana cikin da'ar Allah sawa'un mijinta yana kallanta ko mijinta baya kallanta sawa'un babanta yana kallanta ko baya kallanta sawa'un wanta yana kallanta ko wanta baya kallanta dan cikinta yana ganinta ko baya ganinta ta san cewa ubangiji Allah madaukakin sarki yana yana yana ganin ta mun gane wannan shi yasa Allah ya ce fa salihatu qanitatu salihan mata sune masu ainihin wato kenan kunuti shine dawwama cikin a cikin dahar Allah wa minhu qunutul fajr allazi nabdutuhu in kana so ka gane ma'anan kunuti duba kunutin da muke karantawa a sallar safiya dinnan. ai kankan da kai muke gaban Allah madaukakin sarki wa nad'u muna addu'a muna roƙonsa wa naqifu mu tsaya a gaban Allah muddatun dawila Lokacin mai tsawo fi salati a cikin sallah muna yin kunuti duk lokacin da kaga an ce liman yana kunuti to yana fito da wasu addu'o'i ne da neman kusanci zuwa ga Allah da wani neman taimako da nuna shi ba komai bane Allah ne mai kaza kaza kaza da sauransu to kaga irin wannan kunutin ake kuma mace saliha kullun ta zama wal mar'a alqanita qabi'atu lillahi tun lokacin da aka ce wannan macen kanita ce mai kunuti ce to ta zama mai kankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki haka ya kamata kuma mata su kasance izan kenan idan har haka ne fahina ta kuna qabi'atu lillahi taltazimu manhajallahi idan mace ta zama mai kankan da kai gaban Allah ne mai miƙa wuya akan hukuncin akan al'amarin Allah ne to dole ta lazimci manhaj na Allah maɗaukakin sarki duk yadda Allah ya tsara ta yake haka ya kamata ta tsaro to dole ta zama ta lazimci wannan wa amrahu kuma dole ta lazimci umarnin Allah maɗaukakin sarki fi ma ma biye cikin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunci da shi min annar rijala qawwamuna ala nisa da Allah maɗaukakin sarki ya ce ar-rijalu qawwamuna ala nisa maza su ne tsayayyu akan mata dole mace ta ji cewa eh namiji shine kautsaye a kanta shi Allah madaukakin sarki ya bashi wani fifiko a kanta dole ta ji wannan domin wannan din manhaj ne na Allah haka Allah ya tsara a baya ayan baya mun karanta aka ce menene likullin menene eh ayan baya din ga ta nan da nan kurkusa eh walikullin ja'alna mawaliyan wa isra'ila eh ba aka ne yau wala ta tamanna ma fadala Allah bi ba'dukum ala ba'd kada kowa ya ya abinda Allah ya fifita wani da shi Allah madaukakin sarki yayi mai talaka yayi mai kudi kada ya zama ina kyashin ko abin da kudin sa yanda matsayin da Allah ya tsaye da ni dama haka ya ga dace da ni ya tsaye da ni a haka sai ne yarda haka shine hukunci na Allah a kaina duk da cewa ya ce min wasallallahu min fadlihi ne falalan Allah so in tashi in nema in tashi in nema da Allah madaukakin sarki ya kai wancan matsayin shikenan amma in bai kai ba sai tsaya inda ya hukunta ya hukunta ni wanda bai hana nema ba wanda Allah ya shi namiji haka Allah ya hukunta wanda Allah ya yi ta mace haka Allah madaukakin sarki ya hukunta to da yayi haka din sai ya ce maza su ne tsayayyu akan mata to menene dalilin da yasa mata za su ji musamman wa'anda aka samu su akida irin ta Yahudawa masu cewa what a man can do a woman can even do better ko yawwa saboda yanzu akwai kamfen wanda duniya take tafiye da shi na america shine lalle lalle duk abin da ɗanin miji zai yi a sa mace mata yi da ka ko menene sai kun sa mata a ciki kuma ko me kun ba su equal share saboda su ma wato kenan equal ai su ma mutane ne kamar ku alhali kuma sun manta cewa da ya kamata su yi matan kaman maza su ma tun da aka zo da bambanci to lalle tabbas sai ce a kyau akwai bambanci kuma wannan shine manhaj na Allah madaukakin sarki kun shi ya kamata a ce mace ta ji a cikin wata kenan zuciyarta da mace ta ji haka da ba za su shi da mijinta ba da ba za su rigima ba shi yasa Allah ce fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi wa hafizatun lil ghaibi tadullu ala salamatil iffa idan Allah ya ce mace saliha ita ce mai kunuti mai kankan da kai a gaban Allah kuma ita ce hafizatun lil ghaibi tana kiyayewa wato kina gabi kaga kenan wato ya nuna cewa macen tana da kamewa matar da abinda ta san mijinta ba zai so a ganta ba to ko baya nan tana kiyayewa ta zama iffa ta zama mai kamewa ko kuma matar da ta san cewa ubanta ba zai yarda ya ganta a hali kaza ba to da bayanan din ma ba ta yi to kaga wannan ta zama kamammiyar mace kenan ko matar da ta san cewa wanta ba zai so ya ganta a cikin yanayi kaza ba to da wannan ma baya nan ba ta yi kaga ta zama mai kamewa kenan haka matar da ba za ta so a ce ɗanta ya ganta cikin yanayi kaza ba sai ta kame saboda wannan to kaga ta zama wata kenan mace mai kamewa bal mar'a hina yajibu an harra'i laha duk lokacin da aka ce mai kiwon mata mai kula da al'amarinta wal hami li ardiha wanda yake kokarin kare mata mutuncinta kal'ab kaman ubanta bin nisbati lil binti in ka dauki misali ya wal ibn ko kuma da bin nisbati lil um in ka ɗauki misalin uwa da bayya so ya ga uwarsa a cikin yanayi kaza dan haka yana da kiyayewa har ma wasu suna cewa ‘ya'ya maza mun fi mata wato kenan tsananin kishi in dai akan al'amarin uwa ne mun fi ‘ya'ya mata saboda yanzu ‘ya mace za ta yi fatan wani mutum ya auri mahaifiyarta amma ɗa namiji sai riƙe mahaifiyarsa ba zai yadda ya ga wani namiji tare da uwarsa ba duk da cin auren halal ne in dai ya isa to yana son ya ga uwarsa a kusanta ya son ya ga wani namiji kusa da ita in ba ubansa ba Ba ya son haka yana da tsananin kishi akan haka amma mace tana son ta ga mahaifiyarta ita ma ta yi aure ko da ba ubanta ba ne ta zama ne ta yi aure to ɗaɗin a matsayin wato abinda bayya so uwarsa ta yin ya zama za ta yi wa zauji bin nisba zauja ko kuma miji in ka danganta da mace to duk matan da take kawai ba kullum ra'atin fi a halin duk matan da take karkashin wato kenan kulan wani mutum labudda an bata gaibatahu to dole ta kiyaye lokacin da baya nan abinda baya nan din nan abinda yake nan bayya so ya ganta a cikin sa to ya kamata ta ce ta kiyaye wannan wannan ma kun shi ne dalilin da annabi sallallahu alaihi sallama lokacin da ya haddade mana mata saliha wadda ya kamata a ce mu cikin ma'aura a cikin hadisi eh fi hadisi an duniya sai ya ce ad-dunya kullaha mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu saliha ba ka nan sallallahu alaihi wasallam ba ad-dunya kullaha mata'un duniya gaba ɗayanta kayan jin daɗi ne in kai nazarin duniya gaba ɗayanta kayan jin daɗi ne amma du duniya gaba daya mafi alkhairin kayan jin daɗi a cikinta wanda za ka ji daɗi ka natsu shine ka samu salihar mace almar'atu saliha mace ta da take saliha haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan kaga ya sa mana wani tsari ma ya mace wadda take saliha yace khairun nisa'i mafi alkhairin mata inji annabi sallallahu alaihi wasallama allati tasarrufu idza nazara wadda in mutum ya ganta za ta faranta masa rai in mijin ya ganta sai ji daɗi a ransa da ya gama tasa sai ya ji daɗi kullum ya ganta daɗi yake ji wannan ita na daga cikin mafi alkhairin mata wato di'uhu idza amara kuma tana masa da'a in yi umurta ke zo yi kaza kenan ke kaza shikenan wani lokacin ta san ma na bukata tun bai ce ba ma wato kenan za ta yi kaga siffanta ta biyu wala tukhalifuhu fi nafsiha ba ta sabani da shi akan al'amarin kanta duk lokacin da ya zama ya bukace ta shi take wala maliha ko kuma kan dukiyarta duk lokacin da yace ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza abin zai faranta masa rai ko da dukiyarta ne shi bai kawo ba za ta dauka ta yi ba ta saba masa bi ma ya karau da abin da ransa baya so duk abin da ransa baya so ta kiyaye wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan ita ce mafi alkhairi a cikin mata wajen sake maimaitawa khairun nisa'i inda ne sallallahu mafi alkhairin mata ita ce allati tasurruhu idan nazara wadda take faranta ma mijinta tare duk lokacin da ya kalle ta haka kawai ya kalle ta zai ji sai ji daɗi hankalinsa ya kwanta wa tudihu idza amara kuma tana masa da'a duk lokacin da yake duk lokacin da yake wa tukhalifu wala tukhalifuhu Bata kuma saba masa fi a akan al'amarin kanta wala mali ko kuma dukiyanta bi ma yakrahu da abin da ransa wato kenan baya su wannan ma shine abin wahid abdulsalam Bani ya kawo a matsayin asihirul halal a cikin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar in ka karanta wannan littafin za ka ga ya akwai babi da ya bar musamman sunansa a halal sihiri na halal saboda mata da yawa sukan je gurin bokaye a musu magani a shawo musu kan mijinsu da sa ga dugudugu sai ta ce sai a ji ana zaga ta ai sai kin tashi kin tsaya ai sai kin tashi kin tsaya to duk lokacin da kaji an ce mace ki tashi ki tsaya to wallahi gurin boka ake nufi ta je ta gurin boka ake nufi ta je ta wannan tsayawar mm. shine gurin yi sai kin tashi kin tsaya sauraka ta je gurin wannan ta je gurin wannan balantana ma yanzu wani lokaci bokancin sai a fake da sunan addini sai ta je gurin malami na addini sai mata abu alhali kuma abin da zai mata maimakon ya roƙa mata Allah ko ya mata wa'azi ko ya nusar da ita sai ya je ya haɗa mata wani kulumboto da sunan addinin musulunci to ta tashi ta tsaya kenan wanda shi ake kiransa a sihir to sihiri Allah madaukakin sarki ya hana kuma ce wallahi kullu sahiru haisu ata duk mai sihiri ba zai ci ba a rayuwarsa ba duk ta inda ya kullo amma akwai sihirin halal shine ta sifatu da wannan hadisi din sai ka ga mijin komai ta ce sai yi a lokacin da aka yi auren hindu matar abu safiyan tun a zamanin jahiliya eh, uwarta da sauran mata suka kira ta suka ce mata ya ke hindu in nake tantake na min ushin ku ila ushin la ku. yau fa za ki tashi daga gidan da kika saba za ki je gidan da ki saba ba daga gurin mutanen da kika san su ila rajulil lam ta'rifinahu zuwa wani mutumin da baki baki san shi ba baki san dabi'an sa baki san halin sa eh kin gashi kan titi kin ce kina so to mun yadda ku je ku a daura mu faran fa kuni lahu amatan yakunu laki abdan in kin je gidan ki zama masa baiwa duk abin da yake sallama a jahiliya fa ake wannan wasira a mace idan kin yi haka ya kuna laki abin shi kuma zai zama ki bawa tunda duk abin da yace kina yi ke ma ku automatically ga opposite duk abin da kika ce zai yi sai ka jana cewa ai ta ai ta shanye shi ai ta shanye shi saboda me duk abin da ta faɗa sai a gaba ya sabawa duk abin da ta faɗa sai a gaba ya sabawa to ba sihirin haram ta yi ba sihirin halal ta yi tsabar biyayyata ne da da'arta da tsabtanta da kulanta da menene menene duk ya ja mata wannan sai zama tsakaninta da ita da shi kamar wane da kanwarsa ba ruwan kowa ya saba wa dan mutuka raba kenan ko yawwa kaga irin wannan auren mutuka raba ke da to haka ya kamata mace ta kasance kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ayu shay'in ya tajir rajul ilayhi ahsan min zalik wai dan namiji kan mai maki bukata ne sama da wannan in dai mace za ta yi wannan ka ai ta riga ta gama da shi ko yanzu lura misali da kalmar da yake cewa idan za ta ilai hasaratka idan ita ce matar da in ka kalle ta za ta faranta maka rai da ka kalle ta kawai saka ji a kwanciyar hankali to nan akwai tambihi da ya kamata ja hankalin maza kar mutum ya zama ya ya tare hankalinsa a nahiyatul jimali fakat bangaren kyau kadai kyan fiska ko kyan halitta ko wanne ne a ba wannan ne kaɗai abin faranta rai a jikin al'amarin mace ba a ba ka shi ne kaɗai ba ba ginin jiki kiran jiki kawai shi ne abin nan ba wani lokaci wato kenan za ka ga ejma'a kullu sifatin kairi fiha za ta iya tsara kowane irin sifa na alkhairi a cikin al'amarinta tana da kowane irin sifa na alkhairi don haka wala ta aku sifatan kar in za ka yi retin mace kada ka ɗauki sifa kwala ɗaya wata turku sifa ka bar wata sifa da ba sifofi na alkhairi da yake tattare da mace duk su za ka haɗa ka tara sai ka ga wato kenan ka samu kwanciyar hankali don annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ja kunnen mu akan wannan cewa kar mu ɗauki sifa ɗaya tal in ka ce wai zunzurutun kyan ne a ba lallai kyau ne kaɗai wato kenan sifan alkhairi a jikin ya mace ba kar ka ɗauki sifa wato ke banka ba wata sifa a'a sai ka rating din gaba ɗaya da halayenta da bibinta baka ga wancan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi tunkahul mar'atu bi arba'in ba ana auren mace saboda dalilai guda hudu ɗaya sai ya ce me limali ha saboda dukiyar ta ko to wani tana da kuɗi wani sifa ce mai kyau amma in ba ta da shi akwai wata sifofin wali hasabiha da matsayinta danginta ita wani ita wance ce in tana da wannan shikenan in ba ta da wani akwai wata sifa jimali ha ko dan kyanta in tana da wannan shikenan ba ta tana ko wani sifa dini ha ko kuma saboda addininta a cikin wayannan guda hudun ma inda yafi karkatar da hankalin ka sai ke fasfar da zati din taribat daka ko riba mai addini idan ba haka ba ka za ta yi kura to kaga al-matlub abinda aka yi fi bukata wato kenan shine Allah tanzura Eh, eh, Allah ta zura ila zawiyatin wahida kada zama hankalinka ya koma gefe ɗaya kawai fil wai kyau kawai kyau kawai wannan Aliyu Aqilu mai shi yace yace duk mace komin santa in ba ta kuɗi in ba ta in ba ta hali bari santa ko mota ce komin kyanta in ba ta gudu bari santa ka gani so da ba kyau na fiska kadai shine abin nan ba a'a akwai hali akwai ɗabi'a akwai addini bal inzur ila kulli zawaya sai ka duba dukkan gefo gefo falan zata ila zawiyati allati tashghil an-nas azawiyat al-jimaliyya la wajadtaha aqall zawaya bin-nisba ila an takuna al-mar'a in dai kace zunzulutun kyau ne to zaka ga shine mafi mafi karanci a cikin wato kenan sauran abin din me yasa la'anna umar hadhihi al-mas'ala shahrun aslan saboda in dai dan kyan mace ce iyaka inda wannan kyau din yake tafiya kaga ya fara rugujewa shine abin da ake kiransa shaharu aslin honeymoon in honeymoon ya wuce ba shi kenan wannan maganar ta riga ta tafi ba ko kamar yadda mutane suke faɗa sun ba da zalika tabbin mukawamatul ukra bayan wannan sai kuma ka hausa abubuwa suna ta bayyana a jikinta wasu abubuwa suna ta bayyana sai ka ga duk abin da kake faɗa in dai dan ne sai ga yana ta haka haka haka sai ka fara tunanin kuma wata akan titi sai ka wata ta titin tafi sai ka tunda kai kyau ne kawai yake da yake daukan ka mun gane wannan to saboda haka ana bukatan wato kenan mutum ya lura da abubuwa da yawa dangane da al'amarin mace sai ka ga tanan ya yi ta tanan ya yabe ta wanda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha akhar ko kada mumini ya washi mumina saboda in wani ɗabi'unta bai masa ba wani kuma wato kinan sai sai ka ga ya masa in wannan bai masa ba sai ka ga wannan ya masa in wannan bai masa ba sai ga to shi kinan sai ka ga duk ya tattara sai ga abubuwan alkhairin ta wato kinan an yi rating din sa fi sai ka ga alkairin ya danne sai a zauna wato kinan lafiya ah, saboda kar mutum ya lura da kyawun kawai shi sifa a maddaha bi sidin fi umar zaman sifa ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sanya ta na wani lokaci kenan lakin ma ya baka ka huwa an kuno amina ana bukatan ka zama wato kenan kai amincacce ne dangane da al'amarinta an kuna mukhlisa ita kuma ta kasance wato kenan mai Ikilasi. ita ta zama mai kyakkyawan hali kai kuma ka zama mai rikon amana an kuna mudabbira ta zama tana lura da abubuwa gaba daya walizalika saboda haka ma falfashalu yansha'u fil mar'a min anna rajul min arna rijal yarkuluna ala zuwaji bi maqayis wahida wani lokaci ana samun matsala idan mutum ya lura da mace a matsayin wato kenan ya auna ta da ma'auni kwara daya bai auna ta da makauni da yawa ba amma in ka auna ta nan gefen ga amfanin da take ta nan gefen ga amfanin da take ta can gefen ma ta tare wani matsala ta can gefen ma ta rufe asiri to kaga sai ka ga in ka tara su sai ka ga eh lalle fa dole ta cancanci a jinjina mata wa hadha al-muqayis al-wahid umruhu kaseer wannan kiyasi da ka da ka dauka kwaya daya na kyau ko wani abu makamancin wannan sai mu ce wato kenan bashi da is short lived dan karamin lokaci zaka neme shi wato kenan karsa yazhabu ba'da fataratin sai ga bawon lokaci ya ya tafi wa tahadu shirratu sai ga wato kenan duk alamun sa suna ta kokari su baje wa ba'da zalika bayan wannan kuma tastayqaz uyunur rajul litatatalla ila nawahil jimal al-ukhra sai ga mutumin hankalinsa kuma ya koma wata kuma mai kyau kuma daban saboda haka fala ya gida sai zama in bai samu a jikin matarsa ba sai ga yana tunanin wata kenan wani saboda haka ba ya sun fashil sai zama matsala ta faru aure yana nema ya samu abin nan saboda haka kar mutum ya tafi akan sifa guda daya ana son mutum ya lura da abubuwa da yawa tana ta bangare kaza tana rufe asiri ta bangare kaza ta bangaren kula da yaya tana rufe asiri ta bangaren girki tana kula ta bangaren wato taimaka tana kula ta bangaren kaiwa ruwan wanka tana kula ta bangaren abubuwa da yawa duka ko ba haka ba kuma wannan ma ya abin ya kamata a cewa ta kenan mace wato kenan ta kula da shi ne ma gaba daya ya kamata a ce ka kula da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataku man tardawna kulkahu wa dinahu zawjuhu idan mutumin da kuka yarda da addinin sa yazo neman yar ku kuka yarda da halayensa ku bashi mace kaga bai ce maganan kyau ba ko yace fazawjuhu yace ku aura masa in dai mutumin yana da kula da addini kar ku damu da kudi kudi ma wani abu ne na Allah kar da muna da kyau kyau ma wani abin nan addan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada dai anan gurin ce idza atakum man tardawna khulqahu idan dai mutumin yaron da ko mutumin namijin da kuka yarda da halayen eh, da halayensa wa dinahu kuka yarda da addininsa shi mutumin kirke mai kokari da addini ne to ku zo wujuhu to ku daura masa aure ku daura masa aure amma duk wanda wanda ya zo fa bai damu da sallah ba sai da a sako irin wannan nan ai irin aski haka din nan ko haka din nan a coke a nan kullum ana ta abin nan kaga babu addini maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai goyi bayan irin wayannan mutanen ba duk mutumin da haka ne ɗabi'ansa annabi sallallahu alaihi wasallam baya goyon bayan sa ko mace ce kar a bashi amma wanda kullum yana masallaci yana addini kullum yana abin nan yana kamewa gurgurdan hali ba lallai sai ya zama babban malami ba ba sai ya zama kaza ba a'a yana da kokari a ibada yana da hankali yana da nutsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku damu da dukiyar sa ko wani abu a wancan sa fa zawujuhu ku daura masa aure da ƴaƴayen naku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada har ma yake cewa illa taf'aluhu dole ku yi haka idan kuma ba ku yi haka ba takun fitnatun fil ardi lalle fitina za su kasance a ban kasa wa fasadun aridu da fasadun da ke mummuna a ah, to me zuwa masallaci baka bashi ba ka ga mai murdaddan wanda zai zo shi ko ba haka ba mai murdaddan wanda wanda yake zuwa irin wancan gidan su fito suna kallon ku hudu hudu uku uku wani ma shida shida yake kallon mutane shi kenan sai kuma yanzu su kanka Allah ya su da zaƙin baki su zo su tsaya su tsara yarinya su tsara ta su kuma eh, yara kanana su kuma akwai abin da irin wannan kariyar shine abin da yake daukar su hankalin su shi kenan sai ta kafe sai in ba shi ba sai rijiya ga mai kula da musalla a masallaci ya zo ba ku bashi ba sai kenan sai ku bashi a wancan da wata ɗaya biya mamake ta ya koro maka gara ɗaɗe ɗaɗe ya koro maka kayarka ko wani abincin ko kuma girman kai ya hana shi sana'a ta zo da ita da shi daga ƙarshe rayuwa sai ya zama waɗanda suke takura kansu zai su yi aiki su nemi ko karatu ko wani sana'a ko wani abu da shi bai yi ba saboda wannan ƙaryar ya fi ƙarfin kaza yana hangen sai big deal kullum sai big deal yake da da high test of ambition at long run sai ya zama duk wanda yake hangen bai samu sai dai zai face reality daidai lokacin kuma abubuwa sun da bai shi yar taka ta tara masa yaya da yawa kaga sai matsala kenan ko dai ya tsere ko kuma da ita shi su zanna a cikin halin kakanin kai Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda ko kuma ya je ya bar maka yarka a cikin jabal inda ga mai kirki kaki sai mai murɗaɗɗa wando to Allah ya sauka وإنما استشار الرجل سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما قال wani mutum ya taba zuwa ya tambayi eh, alhassan bin ali dan gidan sayyidina ali sai ce masa eh, eh, ina neman shawara sai ya ce masa kan yata a zan aurar da ita sai ya ce masa zawujha min ka aurar da ita a mutum da ka lura yana da kula da addini duk mutumin da kaga yana kula da addini to ka ɗora masa aure da yarka karka damu da sauran wasu abubuwa saboda mai in ahabbaha akramaha bayan an ɗaura auren ma dama tana nan soyayya a tsakanin shi da ita yana son ta zai rika mutunta ta ya karrama ta wa in kariha lam yuzlimha idan kuma baya kaunanta wani abu ya zo shi ta yi masa wani abu da ya ɗaga ba hankali jawo shi ta ma ko mun wasan da ya mata kuma ba zai zalunce ta ba ba zai zalunce ta ba kaga zai mata adalci a cikin rayuwa amma in irin wannan masu murdan wandan ne lokacin da ya doke ta ma baka sani ba sai kaga kullun ana jin kanku da shi da ke da ita haka nan ya bada wata kenan wannan shawara idan to kenan haka ne fa dinu yurshiduna kullun addini shine yake shigar da mu yake nuna mana hanya labudda an nanzura ila almas'ala allati satakuna laha umrun tawilun fil hayati al duk lokacin da zaka aurar da yarka kai nazari abinda zai je ya zo ba yau ba ba gobe ba abin nan ba yauwa hanyar da yaron nan yake kanta mai dorewa ce ko kuma shortlib ne kwana kaɗan za ta zo ta abin nan ɗabi'un sannan yanayin sannan a yi dogon hange kullum shine abin da addinin musulunci yake karantar da mu wa ba da zalika za a rada an na eh, najiha in idan aradat an na naja idan mace tana son wato kenan ta zama wata ci nasara ta ci nasara a yanayin gidanta ita ma kanta to ba alaiha an tara idarin nau'iyataha wa tambak fihi ya kamata ta na farko ta fahimci matsayinta tukunna ita wace ce ya ne ne matsayinta a yanzu tukunna sannan a cikin wannan ne za ta yi kokarin ta yi fojin ahead har ta samu abubuwa ba su yiwuwa ba burin da ba zai yiwu ba don ta samu wato kenan ta ci nasara a rayuwar da rayuwar wato kenan gidanta wa min al mumkin in kana inda ha waqatun idan tana da dan wani lokaci bayan na gidanta na mijinta da sauran duk lokacin da ta samu wata dan lokaci fursa to yana da kyau an tuwassi'a da'iratul muhimmatiha sai ta yalo wata wato kenan matsayinta a cikin gidanta kar ta zana ba abin yi sai ta yalwata wato kenan da'irar abin yin nata fa idza kana ha auladun na farko idan tana da yaya in tana da yaya fa alaiha an ta'allama hiyaka to dole ta dan koyi dan dan dinki da dan lullucewa wasu abubuwa domin in ta iya wannan za ta iya dinke kayan 'ya'yanta maimakon naira ashirin ɗin da za ta kai gidan wancan dinke min baraka to ita ta dinke to wani naira ashirin ɗin za a iya sayan kafo zabuwa da ita kaga anan ta taimaka wajen ikonomi na gidan so da ka dole ta koyi irin wa'annan ko da 'yan ƙananan ƙananan wato kenan abubuwa ne wata komo bi tafsirin wahi ya kati malabisa ha wa malabisa abladi ha sai ka ta tsaye akan kiyayewa dan nata barakar da na 'ya'yanta ba ta tawaffar nukur sai da an sabin ɗin wannan Auta ta ta'allama tadribi talata da ujratun ko kuma wani dan karamin aikin da ake a unguwa wanda sai ka da naira goma naira ishirin a maka ko naira hamsin ko naira ɗari duk wannan sai ta koyi irin wannan a ta ta'allama tamrid ko kuma ta koyi eh, jinya hatta idza marida isa da an hu wa tar'ahu ta yadda in an samu matsala ta rashin lafiya a gidan ta san yadda za ta yi ta kula da abin in ba abin ya zama complicated case wanda dole sai an kai zuwa ga abin nan ba sai ta magance wannan matsala a gida ba tare da fatukinan an kashe kuɗi a waje ba kaga sai a yi sayin wannan an ta ta'allama kai ta gani kai eh, tuguni an mudarrisin haudi ya akuzu gudan min dakal usra kai duk wani ɗan ƙaramin aiki ma ko da karantar da abcd ko wani alifin ba'on a yara wanda maimakon a ce mijinsa ya ɗauko extra malami ya zo ya yi to ita za ta iya ɗaukan wannan ɗaune a ciki gida still tana taimakawa wajen saving wani abu wani baƙi inda hawa hawaqatun in tana da wani ɗan sauran yalwan lokaci ba fatta allam a sabaka tawafar ta sabak idza fasada ah, samburul ma'i duk lokacin da aka ce wani matsala ta faru a cikin gida ya zama ta koyi yadda za ta gyara wannan ta yadda za ta yi saving wato kenan lokaci ta yi saving wato kenan wani abu na cikin gidan auta ta allama isra'il kaharba'i ko da gyara wasu abu na dan lantarki wani abu na waya ya lalace wani abu na dutsen guga ya lalace wani kwayya abin duk a ce inda ake tana dan lura maimakon sai an ji an dauko wani ya zo kulla waya da waya ya ci naira biyu. to ita za ta iya a gida duk wa'annan abubuwa ne wanda ke mace in tana da hikimar koyon wa'annan abubuwan yakan yalwata mata yanayin gidanta kuma yakan kara ja mata wata kenan mutunci wata kenan a cikin al'amarin mijinta wa'annan duka suna karkashin abin da Allah madaukakin zake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim sannan sai ce fasalihatu kanitatu hafizatu lil bima hafizahullah salihan mata su ne masu jin tsoron Allah wanda suke kiyayewa mutuncinsu su kiyaye mutuncin aurensu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya kiyaye saboda aka ana ce lokaci yayi muna rabin wannan aya za mu kuma mu dakata insha Allah gobe idan Allah maɗaukakin sarki ɗaya eh? a rabin da muka fassara ai rabin kuma zai dauki kamar lokaci sai gobe in mun karasa ayar sai mu karanta tambayoyi